da uku ha jade kun je yadda aka kwashe ga mu yau a shekhu tijjani kaga kai kana yana kana ce to yanzu sauran kogi in kana son ka gane sauran ɗariƙoƙi to sai nuniya shi na magana da kogi duka eh? za ka iske abunsu guda ɗaya ne bai da ɗan bambancin daban-daban ne sai dai yana iya ma gaddama amma ka ce abinda wayannan suka faɗi kuna da shi a ka zo dole sai ya sallama in kana son kai ka haɗa su ne ga baki ɗaya to shi kenan sai kai ƙoƙari ka samu ƙa'idan da ta tsara su amma fa kana da bukatan karance-karance eh, ba kamar irin yadda ke ka ba ka tarka talitari gaji ana karatu kai shuru kawai sai zaman mutum yana da an ɗauki wanda ke wanda zo yana sanya kansa abokin manzon Allah da ya gama kafa abin da ya kafa ai ba shine abin da ainihin ya kafa ya tabbatar da ya bawa kansa mukamin da ya bawa kansa to daga nan yanzu zai ci gaba sai ya tafi yana ɗaukan kansa abokin manzon Allah الشريعة الإسلامية تقرر أن كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم دون إذا جاء النبي يقتل حدا ذا أكشيش حد كفرا والخلاف يدور آه فقط عند كسام الكشي يتفن حول ما إذا جاء تعيدا يا ذا جاء النبي يجمع ولا ولا سا قطعم ya ga lalle bai da matsira sai zo ya tuba to wasu na da kawai a kashe shi wasu na cewa a ara tun da ya tuba a bashi nan ne inda ka samu rikici to sai da shehu tijjani kakala kan fa nan matsayi kana da littafin ku Eh, akwai na raƙin da sa. wannan ma ya kamata muna da kyanta tun littafin da malamai amfani da shi kyanta muna da shi ba shi daga baya mu kawo nan a kai kam da kai za a yi aiki da kai za a tafi ba ji ka zo yi ba ta ka halar ji da daga ke karatun tun daga hali ma'ani a kusa abin da ya rage kawai hadiyatul hadiyar kana da shigo to amma ba ka da jawahirul khams ina barkina ya mutu ya tafi can wurin shayi ah, eh ina ne yazo yi magana mana haga hukumu sabba nabiyana wannan ne matsayin wanda ya zagi annabi mu aw malakan faqat wa amma man sabba gairahu wanda ya zagi wasan su hatta sahaba ridwanullahi alaihim fala yuqtalu ba a kashe shi ولا يكفر بذلك با كافر تاسي الا اذا كان سبه للصحابه سي إن سغا صحابين كان لاجل صحبتهم لرسول الله ان شي إنشاء سكن sunakin umar sunakin abubakar saboda kawai ya zana da annabi inda aka gano wannan kirkiri to shine wanda za a ce za a kashe mutum akan haka amma wanda ya zagi sahabi don wata adawa da suke tsakaninsu misali ba a kafirta shi tunda mu'awiya bangaren su mu'awiya suna zagin aliyu bangaren aliyu suka zagi su mu'awiya amma ba ke son kafirta ba ila da laifi ne auna sabahun ila darali ko jingina su zuwa ga bata yi kutalo za a kashe shi wannan take wai kafaru za a kafirta shi bidalika li'anna zalika raji'un ilaihi sallallahu alaihi saboda wannan ya koma ga annabi wa amma in kana sabbuhu lahum amma in zagin da yi masu li ajala khilafi fin ra'ayi don sabawa ra'ayi fakat ka an ya kuna shari'iyya sai dai shi an kala kala ne au kharijiyan ko ba kawarije wanda kawarije suna zagin sabai misalin wani suna sukan zagi aliyu sukan zagi muawiya fasabbuhum ala hasabi aqidatihi eh, ainihin zagin su a daidai da irin aƙidansa fa la yuqtalu wa la yukaffaru wannan yana nan ayin kaduba duba ibnu hajar ko al-haytami shafi'i sawa'iq al-muharaqa shafi 258 ibnu farahun tabsira al-hukam eh, juz'i biyu shafi 288 wannan duka sai je an nemo hada huwa hukumu man sabba sahaba ko a fi shar'i ma'a uluwi martabatihim duk da wa amma shekhu tijjani shekhu tijjani da ya tsallah faƙada karrara fi shari'atihi ya tabbatar a shari'arsa a addininsa anna kulla man sabbahu ya mutu kafiran ko da waye kama da annabi sun zama daidai da annabi kenan illa idan taba وجاء في كتاب جواهر ma'ani أن الشيخ التجاني قال shehu tijjani ya ce ina gaya muku anna sayyidal wujudi sallallahu alaihi wa sallama zamina lana sayyidal wujudi ya tsaya mana anna man sabbana tasma'una ku je da yake magana da me si idan izza da siga irin ta mutakabbirai anna man sabbana duk wanda ya zake mu Wa maala mu ala zan luka ya zaginmu, wanda muna taimaka laya mutu illa kafira. Ka ganin da bai yi da wani matsayi. Ku duba ya yi na? Jawar herin da ashefe lalura da da hakun. Cuta da na baya jawar herin ma'ani. Hamsan da shinkar. Mun yi baka da komai, Amadu, Mambombi, Yarka, ta mutu ma. ya sayo ya ya ji gori yana jin gori to amma dai baka ga wurin ba kaga wannan ya saba da naka to ka je maurin daga yanzu za a dinga canje canje wata ran kai zaka faɗi wata ran kai zaka faɗi dan in ba haka ba iri ta rabe ya ga gama ta kallon kasa ba litai hmm. Allah ga wata nan da suka tuso ka a gaba eh hada ya kutu da zuwari ka san ni ga wata a wani dattijo nan ya zo don irasa abin da zai ya kutu da zuwari da kullum ya zo mu karanta in fatattake shi daga nan daidai na zuwa <laughs> to ma ga wata har tana da sharhi ko san tana cikin linkin littafai na zuban san inda ba don ya kamata in an gama karatun tufan nan a tarkata littattafan nan a sa musu roba a ajiye su a wuri guda da duran da ka tashi nema eh, yana nan ka riga ka gama wannan bangaren <laughs> ba za ka ce ai mun karanta da Allah inda muka yi karatun nan aina ne muka yi karatu wa fi kitabid kharida ko akwai littafin durratul kharida wa sami'tuhu yaqulu ai a shaykhu tijani لما أخبرني سيد الوجود yace na ji shi ina cewa lokacin da shugaban halitta yake magana da ni annama sabbani ya mutu kafiran ina so ya tantance wanda ya zage ni zai mutu kafiri na ce a rasulullahi zai mutu kafiri haka kultu lahu an al'arifa billahi akwai wani mai sanin Allah shehun shehunnai sayyidi abdurrahman ashami zakara أن الحاج لا يموت على سوء الخاتمة don wanda ije hajji ba zai mummunan cikawa ba na ce to gashi kuma kai ka ce wanda iza gini zai mutu kafiri ko ya yi hajji ba kala kala li sayyidul wujudi shugaban halitta yake ce min sallallahu alaihi wasallam man sabbaka mata kafirin walau hajja wajahata hmm? kuma wannan magana tana cikin jawahir ma'ani juzu'in nan dai a wancan shafin da a haɗau ne yake to kaga yanzu ka ce musa kaje je kaje masharanci kaje masharanci sai a ta ko jawahir ma'anin gidanka ha ce wanda eh wanda zagi shehu zai mutu ne ko to ga an faɗi kenan ga an ce wanda zagi tare bai mutu kahiri ba eh, amma wanda zagi shehu tijan zai mutu kenan ya fi sahabbai daidai yake da annabi kenan kaga maganar da ta tabbata kenan ya tsaga kansa da gama shirya kare da shirya shi kenan ya daga kansa ya ta shi da annabi wala yuridu shaykhu tijani ba abun da shehu tijjani ke nema anan bi kalamihi batili da wannan magana ta shi ta banza haza illa an yi bayyana li a sai kawai yana so ya bayyana wa mabiyansa annahu musawin lin daidai ke da annabi fi jami'il huquqi a dukkan hakoka wal wajibati ce. ga wannan irin masifa kawai shi yana gani ne sai dai ya zama daidai da annabi ai fakana anna man sabba nabiyya faqad habita amalahu wanda idza ga annabi sallallahu alaihi wasallam aikin sa ya bace fa kadalika huwa haka shi ma wanda zage shi aikin sa ya bace walidhalika akkada ra'ayahu dan haka ya karfa fara'ayin sa bi anna man sabbahu yamutu kafiran wanda idza ga zai mutu kafiri walau hajja wajahata ma'ana zalika annahu afdalu min sahabatin nabiy dan nan ya fi sahabban annabi فمثلا كان بنو أمية umayya wa أمية وعمالهم da gwamnoninsu ya sabu na aliyya radiyallahu anhu a ganga sabai ne sai khutuba ta yin an da salatun juma'a ta mundu an kana fi kai da hayati tun aliyun na raye na jin zage hatta a wasira hukumihin har ƙarshen gwamnatinsu inda ma waliya umar bin abdulaziz فأبطل ذلك يسوك ونه وكتب إلى جميع أماله يربطا ودكا قمنا ننسى بإبطاله أسوكشي وأقر مكانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآية ولم يقل علي رضي الله عنه نفسه بكفرهم علي بن كافر سبب ولم يقل بذلك أحد من الأئمة المجتهدين وندق تكون مجتهدين بيتبجوا ومعنى ذلك أن حق الشيخ التجاني حق الشيخ التجاني عينه أفضل وأعظم عند النبي يا في جلمة أو النبي من حق علي رضي الله عنه ولذلك لم يذكر له ليخبره لم يظهر له ولذلك لم يظهر له ليخبره أن كل من صبه يموت كافرا أهي إساء عليه كينا تندشو تجاني أفي عليه دعاك النبي بزور عليه بيتي مصدوان لذا جيه متكافري أما تجاني النبي أزاي أتي مصدوان لذا جيه كفاية متكافري وقد روى مسلم وابو داود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد ادم yawmal qiyamati wannan matsayi ne ku eh, za a shiga na biyu kenan ko a tsaya haka <laughs> eh? an gama wancan inda bayan daidaita wancan na farko a zagi ko duk wanda ya zagi annabi zai eh, kahiri ne shi ta jani shi ma haka duk da zagi ya zama kahiri me ke nuna wasu zama daidai ko to ga na biyu ko a tsaya haka ina da yawa dogo ne haka me faƙada rawa muslim ra'aito imamu muslim ya ruwaito mana wa abu dawuda wa tirmidhi ana can dai maudu'in kumanta, an ce shehu tijjani yana sa kansa tsaran annabi ko daidai da annabi ko ya yi dubarbarun dabaru na fahim da ya mayar da kansa haka suke tafiya da annabi daidai da daidai to ga wani matsayi na annabi nan annan nabi sallahu alaihi wasallam kala ana sayyidu waladi adama ni ne shugaban yan adam yawmal mati. wa bi yadi liwa'ul ko sayyid bi yadi liwa ulhamdi wala fakhara ba fahari ne ba magana gaskiya ce Wamamin min ba wani annabi yauma idin adamu ne wannan annabin faman siwahu illa tahta liwa'i fate na karkashin tutana wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard ni ne farkon wanda kasa za ta tsage in yi waje wala fakhara wannan magana ba ta yi wa shehu tijjani daɗi ba ya za a yi annabi wuce da wannan martaba shi kadai shi ma sai ya koma ya kakara wa kansa fashakka al shekhu tijjani an yi zahaban nabi muhammad salawatullahi wa salam hu alai abun nan ya dami shehu tijjani ya za a yi annabi tafi da wannan daraja shi kadai hasada ku kuma nan yana nan nan fa kai wannan hasada mu gunce hisa ya ga mutum yana wannan ce ba mamaki ne ba dan adam taka ne sayyidu ya za annabi ne sayyidu ya za a yi ne annabi ne kaɗai za a ba tuta gobe kiyama wannan ba adalci ba eh, shi kaɗai ne zai yi magana gobe kiyama shi kaɗai ne zai shugabanci mutane yadda kaga yau ana ce an saka shugaban yanzu a ce a'a to yanzu a sa maka mataimaka a sa maka masu baka shawara ta inda ba za ka dinga magana kai kaɗai ba don me kai kaɗai za ka yi magana a cikin jama'a to akwai wanda ya wuce iyaka annabi bai yadda annabi ta fi da matsayi shi kaɗai ba bi tijjani بهذه المناقب العظام وحده ولذلك اخترع لنفسه مناكب مثلها sai ya koma ya kirkira wa kansa cikin ɗalibansa wani matsayi mai kama da irin na annabi kusan ma sai da san yadda ina shi fi na annabi girma faƙala kama na ƙalahu sheikh fatahar zai fi kitabin durratul kharida min da rima to kaje ka dubo shi rimahu hmm? a kai shafi tukuna za a gaya musu ilimin gaba daya wani ne duratul oh me yake da suna wannan ka gano shi me suna shi ma ne ya kota da ko tafa ina ruwa ya kotu eh ah, dama kai kaɗai ne ba ka da shi ya yi kowa na da shi a masu lafi na wai bai da kowa na da shi ya ga rabu dai kai ta zama nan kana yawa da jaka ba ka abuja ba ka kaza ba ka a ah. eh ya rushe da shafi amma ma rufa ma asiri an baka gaji an ce ka tashi ka fita kawai saboda haka na kitabun rimawa ita idan jama'a Allahu khalqahu fil mawqifi yunadi munadi in shi wata jani shi mai kakara kansa wanka da ce idan Allah ta'ala ya tara halittunsa a matsayin tashin alkiyama wani mai kira zai kira bi ala sautihi ya kwana kira a wurin hatta ya sama'ahu a man filmon kai duk wanda ke wurin zai za su ji shi kaga da kafa sa kwata ta wala okwara a kokar okwara ya ahalar mahshar haza imamukum الذي كان ممدكم منه الذي كان مددكم منه عفوا ni ma na tunani ne tunani ne ta min da yawa ina wannan na wancan ya ahalar mahshar ya taron alkiyama gaba daya ko ina zai dauka kam kam kam haza imamukum sai a nuna tijjani gaba daya filin alkiyaman wannan ne shugaban ba annabi ba shi annabi na ya tsaya sayyidu waladi adama ne shi ku alul mahshar ne ko kaga ya fi shi mahshar akwai jinnu akwai insu akwai hayawanat akwai hasharat akwai na ruwa gaba ɗaya in an tara su za a tura kowa nan na naji a kwana kira a cewa wannan shi ne shugabanku <laughs> batu sukar wuta sosai kuwa ai muskilan abin da ke ceton mu kamar yadda suke jin wa'azi mu ma kamar ke jin wa'azi ai isa dole ne mutane su duk wanda ba zai ɗau littafi ya karanta ba to yanzu misalin wannan magana in awa azai aka faɗi wani na iya kuma cece ƙarya ne ka ji masharanta ma abin da suka ce masa amma da littafin a hannunka ba dama ka ce ƙarya ne <laughs> eh ya dole ya doke ka gina magana alladhi kana madadukum yau don baka ka san yaran ba da Allah za ka san yara wanda shine madadinku madadinku madadinku duk daga gare shi ne shi kansa madad wata kalma ce dama muga yake amfani da ita tana da wasu ma'anoni ne yana iya faɗin magana baka san me yake nufi ba la Allah sai malam ya bada lokaci ya fassara mana mai madadi kamar misalin a ce maka mai canjin da kake gani da shi daga gare shi ne cajin da kake ji da shi daga gare shi ne inda caji ne cajin da kake samun ɗanɗanan zaƙi da ɗaci daga tijjani ne in ka saba masa ya dai baka ne kawai ƙafar ka ta miƙe ta taka ta tafiya daga gare shi ne kazar ka ta aihu daga gare shi ne shanun ka su aihu daga gare shi ne kafin yi ce yana son fa'a kai masa duk dukkan abun da ka sani ana samu har annabin kanshi daga tijjani yake amma ku bari a wurin fasara bari mu bar magana irin wannan fasara ba ta fasarwa haka wanda a samu fasara ta daga bakin malamai sai kai shuru ka karanta gobe an ce masharanci kake kashe ce kariya ne ko duba ku gani ga farko masharanci ni ma karanta nashi ne ni ba ni na faɗi ba kalmar madadu tana da ma'anoni barkatai sai an zo kansu eh, yanzu ku zo wannan magana tana nan a cikin duratul farida ko sharhu ya qudatul farida to mu muna da ya qudatul farida ka yau ban zo da nawa ba na ba eh hada ibrahim ko eh <laughs> ya hasu ibrahim sun sai kuma ni zan ba da nawa kuma shine ba mu ganshi. shi a a a lalle kuwa tijjani ta tashi ganga na'am na biyu mu je gaba ko Wa ma'ana zalika nan dai kun ga inda magana annabi take ko kun ga irin magana da shewa tijani kaga kirikiri yana sa'an sa da annabi ko sa'an sa wa ma'ana zalika ma'anan wannan magana ta tijjani kenan ذلك أن الشيخ التجانية هو إمام آل المحشر كو شيني شو قبان تارون القيامة تند شيء النبي نهر ولد آدم كو kuma za a ba shi tutar jinjinawa ta yabo to amma shugaban taron gaba ɗaya fa shehu tijjani kullihim hatta

مثل جميع الأنبياء جميع الناس بشهادة الله آه معنى سبحان الله يمدكم قوج يمدهم جميعا وهم لا يعلمون بس سنيبا kaga wannan ne kai ce wacce wannan fa duk abin da ke samu daga wannan ne duk duniya an shagala duniya ba a faɗaka ba ashe ga ma mai yin abin ba ma Allah nake yin abin ba wannan shi ke muku dukkan komai tijari annabawa ma ba su sani ba sai ran za su sani subhanallah da ku taimaka ku gane karatun kada ku yi shuru kamar ruwa a ciwo ku haka hatta nabiyu ha annabi kansa eh shehu tijani ke taimakon sa li annahu insanu kaga ai mutum ne mithlu jami'in nas bi shahadati allah Allah ne ce annabi mutum ne wa bi shahadati nafsihi shi ma kansa ai wa kansa shi ne ake shi mutum ne ثم إنه لا يمد أحد النبي بيئة مكون قوة دا موافقة دا ما يبيئة مد ولا يمد حتى نفسه حقا كان سبيئة كان كان سبيئة جنة وكان سعر خيري بشهادة القرآن أيضا بل إن الله تبارك وتعالى لم يعلمه في جملة ما علمه بأن أحدا غيره سبحانه وتعالى يستطيع إيصال الإمداد إلى أحد lam yu'allimu kai Allah ta'ala bai koya wa annabi ba fi jumlati ma allamahu cikin jumlan abun da ya koya masa bi anna ahada awai akwai wani gairu wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala yastati isalul imdadi zai iya kawo alheri wanda ba Allah ba zai iya iso da madad kalmar madadun ne ba ta fasara da kalma da ila ahadin أو شيء من مخلوقات الله تعالى وهذا هو ما أمره الله wannan shine abin da Allah ya umarci manzonsa da shi an yi allima jami'an nasu ya nuna mutane komai daga Allah yake shi bai iya amfanar da mutane bai iya kawo mutane cutuwa bai iya kawar da cuta kowa ya san haka wannan shi aka ce annabi koya wa mutane kul innama ada'u rabbi ko Eh, ubangiji nake roƙo ya yi min madadi la ushriku bihi ahada qul inni la amliku lakum dharran wala rashada ban mallakan alheri gare ku ko shirya kul inni lan yujirani min Allah ahad ba wani da zai taimake ni daga Allah walan ajida min dunihi multahada illa balagan min Allah sai isarwa daga Allah wa risalatihi wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidan fiha abada hu halidina fiha abada hada wa qad sarraha Allah kun ga anan Allah ya fito fili ya ce bi annal amra kullahu fi yadi man fi yadi ina hannun Allah to amma gobe kiyama ta jani ce a hannun sarki wannan aikin da Allah ke jani ke yi shine madari وحده وليس لأحد منه شيء وقال سبحانه وتعالى في شأن المنافقين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم والسمتان إذا ستداميس يظنون بالله غير الحق ذن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء منادل منادل وني أبو نوان أولنا اللمر قل إن الأمر كله لله madadi gaba ɗaya na ga Allah ya na fi anfusihim suna kullewa a su ma sabbi ma la yubudu na laka kaga nan kenan in ka duba za ka tabbatar da maganan abubakar gumi rahimahullahu mai cewa ainihin musulmai annabi sai musulmai sai yan bidi'a zai hatta yan bidi'a suna karkashin ko musulunci illa iyakaci yan bidi'a ne amma tijjaniya addini ne ne zaman kansa ya nuna wa tijaniya kwata-kwata ta faɗa da karantarwar musulunci gaba da tijaniya kace musu yan bidiya maka wanka kakara masu ne sun wuce yan bidiya dinun ne jadidu mustaqillun kama qala sahibul kitabi an gane wa amma anin niyabati anillahi amma wakiltan Allah ta baraka wa ta'ala awal khilafata anhu ko wakiltan Allah في مملكته أما ثلاثة الإلهية فقد نفى الله ذلك عن نبيه شور الله آه النيا عن آه وما عن النيابة عن الله كو وكلتا الله يذمت النائب الله كو أتي حليفا الله في مملكته الإلهية فقد نفى الله ذلك عن نبيه النبي با حليفا الله نبا النبي با وكيل الله با النبي با وانه عبد الله wa ورسول الله نبيه ورسوله نفيا باتا وطهره يا ترك كيش من رجس هذه العقيدة دقدو تنوانا عقيدة القائمة على أساس الزندقة وند أن كفتا كان توشن زندي كان والإلهادي بقوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا إن أبون دا الله يا قدام دا بسو با وما جعلناك عليهم حفيظا بما سنيا كما كيو أكان وما أنت عليهم بوكيل وقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء باكر باكركم أركبها أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون kaga an kore komai daga hannun annabi ba annabi ke gudanar da shi ba amma gobe kiyama ta jani zai ce duk ko innan abuwan da ke magana hannun shirki wa hadhihi al-ayatul bayyinat kulluha تصرح بأن الله وعده هو الذي يتولى جميع أمور مخلوقاته شي كيري أينهم قباتين الأمر هل بالإمداد ونحوه دون أحد غيره وما بكم من نعمة باي أكتي فمن الله تجني آه فما بكم من نعمة فمن التجاني لأنه هو المدد to don Allah ya za a taimaka wanda zai ce a haɗa kai ko mutumin duk da yake za a haɗa kai da 'yan tijjaniya a ci gaba da sai ka kalle shi tukuna in ka kalle shi daga sama haka ka ce mm, za ka aikata ka nemi ma su tukuna malami ne ko jahili har a waye gari a sa ma a tsako shugaban tijjaniya wa ne shugaban ko mataimake a ɗauke ɗan za a sa mataimake a ci gaba da tafiya Eh, lalle kuwa wannan tafiya tana da matsala a ta ya ai eh, mutane na ashe ku yawon da kuke kuna ta karantar da mutane kuna ce musu kaza ashe ba ku san komai ba malam mudu sani ku dinga magana su mana musu ya ne dama ne yake sai shekara da shekaru kuna ce musu wannan abu kahiyar ce na wannan a yanzu kun gane kun haɗa kai eh, mu da aka kira mu zuwa ga wannan ba zama muka ba shiga muka muka karanta mai abin la'alla ka zagayo ka ce to ai wa'annan abubuwa jingina masa aka yi je kai mana ka san jingina ko ka san cewar eh, ya yadda da jahil ma'ani ya yi mata ijaza dan kuma wannan ijaza karya ce ka kawo mana inda aka ce karya ce waye zawara ta ai mun karanta tarihi da aka yi shi isa da ku abin da tushe baka isa ka ce karya ne ba in kuma ka ce ƙarya ne ka zo ka faɗi ƙarya ne littafin ya fi shekara goma sha har yanzu ba wanda ya iya ɗauka littafi ce zai masa rabbi saboda haka nan wa ma bikum min ni'ima fa min Allah su suka ce ko ina ma na ibara ina yan hadda hadda na ya kamata kun haddace wannan ibara kwata ta me take da suna ina da ba abin ya gargare su haɗi hihiyar a ƙaida ta islamiyya wa hattar musulmi la'ami han musulmi a wa zaune gari ya arifu zalika wa an na kulla mana ita kada annahu yi middu a hadari duk mutumin da yake da imani shi ke taimakon wani wannan shi ne taimakon ya saukan masa da lafiya ya ba shi lafiya ya kawo masa ciwo ya aikata kaza ya saka saman masa da zuriya da iyali da wane ne duk wanda ya dauka shi ke bil madadil hissi awil ma'anawi ka dauki madadin hissi awil ma'anawi fa huwa mushrikun fi dalika la shakka fi dalika tasma'una ولما كان لا يصفه لنا tun da dai bai halatta a gare mu an nasifa shekhu tijjani bi jahali ko amma an ce malami ne ba kai kake maganar da zu to wani suna karanta wannan abu bai yi mu ce masa jahili to ku tun da ba jahili ne ba ina sani yake wannan abu to kenan zindike ne to ko yanzu misalin shi ba an magana shi ce na haddace qur'ani ai eh, ana san haddace qur'ani na san kaza a ce oh abinda kake ala ilmin kake kenan in ka wanda wannan kwanda ce mutum da a ce bai sani kwanda ce masa jahili da ake ya sani iki take ina sani ka san da wa'annan maganganu me kace akan wa'annan maganganu na shehu tijjani kenan ka da haka suke mu zo mu tafi tare da kai yi zama kai ne direban motan zuwa lahira a je wajen Allah mutum yana cikin motan wa'annan ma'anawi a mai shiga mota ka shiga ni da Allah ba da ni ba in duk aka taro aka ta kaza ce to duk gaba ɗaya mu ba tsaye kome komai taro tsaye kwanda mutum mutu shi kadai ba kowa tare da shi sai in akwai wani ilimin ba haka ba to a fito mana da shi har mu gani wanda za mu gamsu yan talukin nan masu tare daga inda aka haife shi da rayuwar da yana saurayi da rayuwar da yana tsoho da gantalin da yi da matsaloli da ya aikata a duniya har zuwa ikoma ikoma ga Allah da ya ku ga rayuwar shi a babu wani abin arziki a ciki sannan kuma za mana ba haka ba yau da ta haka ce ai shiru to yanzu an watsar da tijjaniyan gaba ke da an daina yin ta mu zo mu ci gaba da bautan Allah ba mu ƙara tuna shi ma tunda an riga an soke abin mai amfanin faɗo shi a lokacin da za a fara tunanin ce to in kuskure ya Allah ya gafarta masa Allah dai ya rahama masa Allah amma ana tsaye ana kare abun ana gama daidai yayi ana ma kaza yi a ce to yanzu mun shuru a ci gaba tafiya tare da ba za ta yi me za ku kafa ku haɗu kan wani ku kafa shari'a wace shari'a za kafa sai shari'ar hawa la yasihu lana أن نصف الشيخ التجاني بجهل بجهل هذا الذي سبق كله لأنه قد حفظ القرآن كله كما قالوا وهو ابن سبع سنوات كما إنا في العربشي يا حدث القرآن جبان إن با إنا سني بيا كيك لون الدين يسابو بيا زي زي فتوانا مغانا من عمره ذهبنا إلى أنه لو لم يكن yu'taqadu annahu kana fawqa ta'lim al-qur'ani wa sunnah in ba dan yana da law lam ya'taqid muddin da bai kudure ba annahu kana fawqa ta'lim al-qur'ani sama da karanta al-qur'ani yake da sunna da ijma'in al-umma lama sarraha bi annahu huwa imam ahli al ba zai taba faɗin wannan ba a allazi kana madaduhu wanda shine wai madadin su minhu madaduhu minhu dukkan abin da suka samu yadda ke wa ma bikum min ni'ama fa min da'a wa ma bikum min ni'ama fa min at-tijani hatta al-anbiya wa hum la ya'lamuna dalika wa huwa ya'lamu shi ya san komai shi ke gudanar da su ai kila waƙen nan ko wanda wane ne wanda yi fassara kul huwa da da Ibrahim ya ko lam yalid wa lam yulad ko ai huwa sakariya ne Ibrahim ya ne ina sani shi wannan gago ne da ya fito ya waƙi abin amma su manyan sun san wanda shi na da su shi Allah ne shi Allah ya wani lokaci ɓannan kaɗan jita amma dai kada ka bi dariƙa ta amma ni dai wuce Allah ne kan dariƙa ta na cewar ni jin wannan abin da aje wannan abin ya kan ni illa ni na tsoron shi gaskiya saboda raunin zuciya ta wa huwa ya'lamu anna fil ma sharfa ya fa san a taron akwai annabawa wal mursalina was siddiqina was shuhada was salihin wa inna allaha subhanahu wa ta'ala fi aqidati haula'i Allah a aqidan wa ina kullihim huwa wahdahu al mumiddu a aqidan annabawa Allah ne kadai mumiddu wa ma bikum min ni'ma fa min Allah dukkan annabawa haka suka mutu akai Adamu har zuwa Nuhu Ibrahim waye aka haka suka tafi ممد لجميع مخلوقاته من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون وإن إمام أهل المحشر في عقيدة المسلمين جميعهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأجل النصوص الكثيرة للنصوص ديوة الثابتة التي تصرف بذلك ومنها ما سبق قريبا شكي أبوندي أبوندي قبطة قصة قصنا في هذا الموضع الذي نحن بسدده kai mun haƙura haka